I'm here with you today because I fully recognize that the Northeast current security challenges, which we are doing our utmost best to address. Gaba Goodluck Jonathan ya ce a yau ina tare da ku domin kasancewar kalubalen da shiyar arewa maso gabas ke fuskanta a fannin tsaro wanda muke iya bakin ƙoƙarinmu domin shawo kansa. Ya zama tilas a gare mu mu samar muku da dukkan taimako da goyon bayan da ya kamata. daga wajen gwamnatin tarayya. While my administration has consistently rejected the notion that poverty and economic backwardness primarily responsible for turning the northeast and terrorist activities in recent years, we have never denied the need to give the region all possible support to enable it develop at the same pace as other parts of the country. shugaba goodluck ya ci gaba da cewa shi dai bai yadda da batun da ake danganta talauci da ayyukan ta'addanci da ke faruwa a shirin arewa maso gabas ba inda ya ce gwamnatin tarayya ba ta hana wa shirin dukkan abubuwan da zai taimaka musu inganta harkokin tattalin arziki kamar sauran shiyoyin kasar tun da farko a jawabinsa na marhabin mai masaukin baki gwamnan jihar gombe ibrahim hassan dan kwambo talban gombe ya gode wa shugaban najeriya sabida da samun zuwa jihar gombe don buɗe taron tattalin arziki na shirin arewa maso gabas to daga bisani na ji ta bakin wasu mutanen da suka halarci wajen taron dangane da fatar da suke da shi sunana salisu ibrahim musa matoli dan majalisar dattawa da ke wakiltar bauchi ta kudu a wancan karni mun sha ganin ana yin taro irin waɗannan a faɗi koke-koke a bankaɗo abubuwan da suke ƙarƙashin ƙasa wanda ya kamata gwamnati da jama'an kasa da 'yan kasuwanmu a haɗu a haɗa karfe da karfe waje guda don a cimma burin abin da aka tattauna amma ba a yi shi gwamnan gombe da irin yadda ya ɗauki al'amarin watakila an samu wani sabon salo muna fata allah zai bashi zai masa jagora allah zai bashi fahimtar abubuwan da aka yi a baya domin shi ya gyara fatanmu shine wannan taron kar ya zama kamar sauran tarurrukan da aka yi a baya a jefa su cikin kwandon shara shi kenan an haɗu dai an gaggasa da yan uwa da juna an sha shayi an watse sunana hamza lamido wanda aka fi sani na da dallatu eh, babban matsalan dai ga mutane dai suna zamani babu aiki yan makaranta nan sun gama university babu aikin